wannan ita ce 'yan Najeriya da zo ta ɗaya a gasar musabakar karatun Kur'an da aka yi ta duk duniya a ƙasar Jordan. Wato har yanzu fa 'yan Najeriya ba su daina ba Laraba mamaki. Aka je cikin Laraba sai mai ƙasashe talatin sun je wajen tana zuwa ta wata ɗaya. Wanda ba sani ba sunan wannan malama Hajara Ibrahim kuma shekarar ta goma sha tara. ɗalibar Gombe State University ne kuma ɗalibar Abubakar Siddiq Islamiyya ne da ke jihar Gombe. Wannan musabaka ba ta izu biyar bace ko goma ta izu sittin ce kuma haɗi da tajwidi kamar da kuke gani. Har yanzu manya-manyan mutane a Najeriya irin su Professor Ali Isa Fanta sun ba ta kyautar scholarship ta gama karatunta sannan an ba ta ek kyauta. Wannan bugu da ƙari shi kanshi gwamnan jihar garin ya taya ta murna sannan ya mata dunkulin alheri. التي حصلت على المركز هاجر إبراهيم طن أزمي من نيجيريا الله أكبر ننسى نتوتا كربي كتتا عمس أنت نوان نتوتا ليه أولنا مسابقة براكم أكو جكا عندك تشكين كراتنتا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون يعلمون to malam hajara ibrahim ina cewa ki fatan alheri da murna ko in ce muna cewa ki baki ɗaya mu ƴan najeriya da ma musulman duniya baki ɗaya allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da alheri a rayuwa allah samu dace